الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشاء تقوى السلوة جماد الآخرة هو جماد الثاني هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد أريه أود أربعين دقيقة wanda shi daidai da sha biyu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin a wannan masallaci na abubakar siddiqu da ke wannan unguwa ta sabuwar kaduna wato kadaure kenan inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al'imam annawawi allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa allah ya masa rahama karatu ya tsaya ne tun satin da ya wuce ya kamata mu dawo shi ɗan uwa malam muhammad wato ladan kenan yana kokari wajen bibiya ko da yake ta aika mun sako yaushe zan shigo kusan kowace laraba sai ya turo min sako ko zan shigo bai san cewa ba na ƙasa ba na yi tafiya ta wajen kwana sha takwas na tafi ƙasar togo daga nan na wuce gane wannan ya sa karatu ya tsaya da haka insha Allah za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya wannan darasi idan ba na manta ba shine na 62 sannan za mu tashi alhadisul hadi wa salasun hadisi na talatin da ɗaya kamar yadda aka sani muna bin matakai guda uku mataki na farko mu ja hadisi mu faɗi ɗaiɗaikun kalmomin hadisi da abin da ya ƙunsa na biyu mu zo mu tarjama sahabin da ya ruwaito hadisin sannan za mu zo mu sharhin hadisin sannan mu faɗi ma yustafadu min alhadisi haka wannan hadisi na 31 an abil abbas daga abil abbas sahal bin sa'ad bin sa'iri radiyallahu anhu قال يكي سوى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونمت ياد وجن النبي فقال يكي يا رسول الله دلني على عمل كنونا من أيك إذا أملته إذن أيك تاشي أحبني الله ألا ذي سوني sannan wa ahabbanin nasu mutane kuma za su so ne faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa iza harfi duniya to in kana so ko Allah iso ka to kai ta ka tsantsan da ka fassara kalmar zuhudu da ma'anan gudun duniya kuskure da ka fassara zuhudu da ma'anan taka tsantsan shi ya fa daidai sannan wazhar fi ma inda nasu kai taka tsantsan da abin da ke hannun mutane yuhibbukan nasu to lokacin sai mutane su suka. wato wannan hadisi hadithun hasanun rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanidin hasana da isnadi wanda yake ingantacce al imamu ibn maja ya rawaito wannan hadisi shine hadisi mai lamba ta 4200 shek Muhammad nasuddin Albani a cikin sahihu targibi a hadisi na 3213 ya ce wannan hadisin hasanun ne da wannan sahabi abin abbas sahal bin sa'ad nisa'ili radiyallahu anhu shamsuddin abu abdullahi muhammad bin ahmad bin usman bin qaimas az-zahabi wanda ya rasu hijira ta takwas, a cikin babban littafin sassiru a alamin nubala a majalladi na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu ya kawo tarjama wannan sahabi haka nan a cikin littafin tsabakat khalifa shi ma haka da kuma littafin al-ma'arifatu wa tarih a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da takwas da kuma littafin aljarhu wa ta'adil mujalladi na hudu shafi na ɗari da tasa'in da takwas da kuma mashahiru ulama'il amsar shi ma sannan alkoyi al-mustadrak wanda bayanin ta ya zo ciki akwai jamharatu ansabil arabi da kuma littafin al-istiyab da kuma littafin usdul gaba da kuma littafin tahabibul asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi sannan da littafin tahabibul kamal da tahabibul tahabib na ibn hajar da al-bidaya wan nihaya ta al-imam ibn kasir da al-isaba na shi ibn hajar al'imamun zahabi ya kawo shi a cikin tarjama ta ashirin ta saba'in da biyu da ya tashi sai ya ce sahalu bin sa'ad ne bin malikin al-khazaraji da haka nan ce al-khazaraj ce a madina ko da annabi ya ce garin madina ya samu akwai ƙabilu guda biyar uku suna da alaƙa da yahudu suna akwai banu ƙainuka akwai banu nadir akwai banu ƙuraiza biyu suna da alaƙa da larabawa akwai khazrat sannan akwai wato ɗaya abilar akwai wato ausu akwai khazraj da aka duk wanda kada an ce masa al-khazraji to ansar ne mutumin madina al-imam az-zahabi yace ibnu khalid bin sa'alabata al-imam al-fadil al-mu'ammar baqiyatu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zamu gani shine sahabi na ƙarshe da ya mutu cikin mutanen madina abul abbas al-khazrabi al-ansari as-sa'idi wa kana abuhu min as-sahaba baban shi sahabi ne alladhina tuwaffu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda babansa yana daga cikin sahabban da suka riga annabi komawa zuwa ga Allah kana sahalu ya ƙulu shi wannan sahabin sahal bin sa'ad bin sa'idi abul abbas ya kasance yana cewa ya ce shahidtu almutala'inaini na halarci mutane guda biyu da suka yi tsine-tsine a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu kamsas ashara sana ina ɗan shekara goma sha biyar mun sani cewa a shari'ar musulunci in ka zo ka kama matarka da wani ƙiri da muzu idan ka kai ka ce ta yi zina in ba shaidu guda hudu da za ka kawo to yanzu ba abin da zai warware rikicin sai dai a yi tsinuwa idan an yi tsinuwa sannan a raba auren wannan tana daga cikin matar da in aka yi inuwa aka raba aure har abada da kai da mace kun ja layi kenan rawa sahalun ko rawa sahalun to sahal yace yana dan shekara goma sha biyar akwai matsalar da ta faru tsakanin wata mata da mijinta suka zo gaban annabi aka yi wannan tsini ya ce a lokacin shekara ta goma sha biyar ya ruwaito hadisai masu yawan gaske haddasa anhu ibnuhu abbasin ɗansa da ake ce masa abul abbas ya yi karatun hadisi a gurin shi wa abu hazimin al'arash sannan wa abdullahi bin abdurrahman bin al-harith bin abi zubabi wa ibn shahab bin zuhri babban tabi'in nan al-imam ibn shahab bin zuhri wa yahya bin maimun al-khadrami wa ghayruhum sun ruwaito hadisi daga gurin shi wa huwa akhiru man mata bil madinati min as-sahaba shine karshen wanda ya mutu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana min a ci. yana daga cikin mutanen da suka kai shekara wajen ɗari a duniya zamu gani Abdul bin Abbas bin sahalin an abihi an jaddihi qala yake cewa kana ismu sahalin bin sa'adin hazana yace sunansa a farko da ana ce masa hazan wa gayyarahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya canza shi daga hasan sai ya koma sahal amma wannan maganar al wato al tabarani ya kawo ta a cikin littafin shi hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari bakwai da biyar sai malamai suka ce wannan hadisin bai inganta ba saboda shi abdulmuhaimin ɗinnan da'ifi ne da haka amma an samu mutane da yawa da suke da suna mara kyau annabi ya canza musu وقال عبيد الله بن عمر يتي تزود سهل بن سعد خمسة عشر مرأة يا أولي أدد ما تنسن كي غوم شابير إن الله يباشي تصوري أدوني بعدول بني داما أتي ما تدلي أولار إتزير متو أولونا da ya ɗauki ranta a sake auren wannan sai da aka auri mata wasu kuma wani dalili ya gitta a rabu wayarwa annahu hadara ana ruwaitowa amma wannan siga ce ta tamri babu tabbas ya halarci wata walima fa kana fiha tis'u min mutallaqati sai zaman to a cikin wannan walima amma kaga wannan tunda siga ce ta ruwaya kai ma an kazo sai ka ce a ruwaito duk dalibin hadisi in yaji siga ta ruwaya da hokiya ya san cewa siga ce ta rashin lafiya abin yana buƙatar kafin ka yanke masa hukunci ce ka ji in dai a harshe ne na malamin hadisi haka harshe ne na malamin fiqh da wasu zaka da sun ce wa ruwaya ko da abu ya tabbata falamma kharaja wa qana waƙafna lahu wa ƙulna kai fa an ya abul abbas sai alimamun zahabi ya ce ƙultu sai na ce ba'adun nasi askata min nasbihi sa'adan wasu daga cikin mutane sun shiri wato daga cikin nasaba su wannan asa'adin nan asani tunda wato sa'ad bin sa'adin sa'idi wa zakara ba'aduhum wasu daga cikin malamai sun ambaci kannahu a baya banda abul abbas akwai malaman da suke ce masa abu ya haya zakara adadun kabirun fatahu fi sanati ihda wa tis'i da yawa daga cikin malaman tarihi suna ambata cewa shi wannan sahabin ko da ya bar duniya yana da shekara 91 kun ga shekara 100 ba tare a duniya akwai malaman da abu na'im wa talmizuhu al-imam al-bukhari al'imamu abu na'im da kuma ɗalibinsa imam al-bukhari sun an ambaci cewa ko da ya bar duniya yana da sanata samanin wa samanin shekara tamanin da takwas a duniya amma dai wancan na farkon cewa ya kai shekara ɗari ba ainihin wato tara to shine abin da ya fi yawa gaskiya قرأت على يحيى wa أحمد bin ومحمد al الحسين القشري misra yake cewa akbara kuma muhammad bin imadin akbarana abdullahi bin rifa'a akbarana ali bin Hassan al-qadi akbarana bin umar al-makki akbarana abu tahir ahmad bin muhammad al-madani حدثنا يونس بن أبي الأعلى حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد سمعه يقول يا جوان صحاب ينشي a رجل min hujurin fi hujuratin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya leƙa falo daga cikin falillaka wa ma annabi ya hukku bihi ra'asahu tare da annabi akwai abin da ake tabige gemu yana ainihin wato a ya hukku bihi ra'asahu annabi yana kankare wani abu a kansa faƙala sai ya ce lau a'lamu annaka tanzuru ni na ta'antu bihi da annabi ya ɗago kan shi mutumin yana kallon annabi ta wundo annabi ya ce da na san cewa kana kallona da na soke irinka da wannan abu ya ce ina ma ju'ila litti idanu min ajalin nazari ai dalilin da ya sa shari'ar musulunci ta ce idan ka zo kakka abka gidan mutum sai ka sallama idan ka sallama sannan sai ka nemi izini saboda ba a so idan ka yi ganin maka abin da bai dace ba an gane wannan shine dalilin da yasa da haka shari'ar musulunci Allah sai ce ya ayyuhan ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha to sai kun yi sallama in an yi sallama ba da yin sallama ba za ka shigo sai ka nemi izini in shigo in an ce in shigo sannan sai ka shiga so da ba a so idon ka ya ganan ma ka abin da bai kamata ba amma ko wanda da sallaman da afkawan duk tare suke tafiya ba maganan wai ya jira izini sai ya shigo a zai yi sallama lokaci dai kuma duk zai afka to shi yasa zamu ga Imam bukhari da ya tashi kawo wannan hadisin sai ya kawo shi babu listi'danu min ajalin nazr babin da ke magana cewa al-istidanu min ko al-istidanu min ajalil basar saboda da ba ka da dan adam idan sai ganin ma abin da bai kamata bane sannan babu taharimin nazari fi baiti gairihi kai bari mana babin da ke magana akan abin da ya shafi haramcin mutum ya ga abin da bai kamata ga gani ba a gidan da ba na shi ba da haka mu ji tsoron Allah wa'annan abubuwan suna faruwa na ainihin wato matsala yanzu wani fiyaro daidai santa da yana ganin komai a gidanka lokacin zai ta kwada sallama wani sai ya karyo kwanan tsakiyar gidanka ya raba shi biyu sannan zai ta kwada sallama haka mutane suke kuma Allah cewa wa in qila lakum murji'u farji'u wani ba zai faɗa ma cewa gashi nan zuwa sai ya kawai ka ganshi sai ce ba yana sallama da kai Garin wannan lokacin tunda ba mutum bane ya ce maka kaso in kai sallama ko ka ji ya amsa in ka ce in shigo sai ya shiru sai bai ce ka shigo ba kai hakuri ka koma shi yasa Allah yake wani qila laku murji'u farji'u an ce muku ku koma to ku koma wannan yafi tsarki gare ku da haka wannan sahabi wato ya rasu yana da shekara kusan shekara ɗari a duniya kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce tarjaman wannan sahabi a taƙaice to da haka wannan sa'al bin sa'ad ne sa'idi yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi idan an ce rajulun din nan zamu ga cewa kira ne shi kuma idan abu izo nakira irin wannan idan sahabi ne la duru, zai cutarwa ko ba a san shi ba in ka ga yana buƙatar a san ko sahabi ne waye shi to matsala ce wacce hukuncin ta ya sassaɓa to a lokacin sanin waye wannan sahabin yana da muhimmanci shi yasa mu gane cewa duk wata ƙa'ida da ka ga malaman hadisi sun sa don gane mutum cewa mutumin kirki ne ko mutumin banza a karɓi ruwa ya sa to wannan ƙa'ida tana aiki ne ga wanda suka zo bayan sahabbai amma ba ta aiki kan sahabbai don su sahabbai ba wani mutum ba ne ya ce mutanen kirki ne ba kuma sun fi ƙarfin wani mutum ya zo ya tajirihi da ta'adili a kansu a ce to sahabi ne ya kamata a bincike rayuwarsa mutumin kirki ne a'a su Allah subhanahu wa ta'ala ne ya riga ya gama ta’adilinsu su shi yasa idan sahabi ya zo makaranta ya ji magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi in wani sahabin ya faɗa mai maganar idan ya tashi ba sai ya ce sahabi wani ya faɗa mai annabi ya ce ba yana da iko shi ma kai tsaye ya ce annabi ya faɗa mai dan yana da itiqadin annabi ba zai ma wannan sahabin ba zai ma annabi ƙarya ba shi yasa abdullahi dan abbas a matsayin sa na karaman sahabi irin sa abubakar manyan sahabbai duk abin da na abubakar ya faɗa ma abdullahi dan abbas a matsayin annabi ya faɗa idan abdullahi dan abbas ya ga dama in ya tashi zai iya cewa kai tsaye annabi ya faɗa domin yana da itikadin abubakar siddiqu ba zai iya wa annabi ƙarya ba to da haka shi yasa sai zamanto in an ce ja a rajulun wani mutum ya zo in yana da alaka da sahabban annabi to wannan bai cutar da mu ko ba mu san kowaye ba amma an ba sahabi ba ne dole abinci ko kowaye an fahimta to shi ne faƙari sai ya ci ya rasulallahi, ya rasulallahi, ni ala amalin ka nuna min aiki da haka malamai suka ce hadar rajulu wannan mutumin wato yana buƙatar abubuwa guda biyu manya-manya an gane shi yasa yake dullani ala amalin ka nuna min aikin da idza amiltuhu idan na aikata wannan aikin ahabbani Allah Allah zai so ni ku ka ga Allah ya iso ka ba karamin magana ba ce babban magana ce Allah subhanahu wata'ala iso ka na manta ne watakila sai an samu gaba wata rana akwai sifa guda goma a Qur'ani da Allah madaukakin sarki bai san su kuma akwai dalilan da suke janyo Allah subhanahu wa ta'ala ya so duk wanda kaga Allah ya so shi akwai dalilin da yasa Allah ya so shi wanda kuka ka Allah ya ki shi akwai dalilin da yasa kaga Allah ya ki shi dan haka wayannan bukatocin da ya zo da su guda biyu Sune yana bukatar Allah ya so shi sannan yana bukatar kuma mutane su so shi kaga ba karamin aiki bane faqala sai annabi yace masa to in ko haka ne izhar fi duniya kai taka dan da duniya yau duk bala'in mutane da matsalolinsu duniya ce aure da aka daina ba mutane dan Allah dan mutuncin su aka cire Allah duniya ta shiga bala'i ya shigo komai da aka cire Allah aka sa harkar duniya bala'i ya shigo kuma kullum ganin ake kaman za a zauna lafiya kuma ba za a zauna lafiya yanzu da ake ganin cewa an ci gaba yanzu an samu intanet an samu twitter an samu instagram an samu wata bala'i ana yin aure na wayewa a can da wancan mutanen da ake ganin sun ci baya ba su waye ba ba su san harkar rayuwa ba sai ka ɗauki auren da ake yanzu da albarkarsa da kwalitin sun da sai ka hada sai ka za a zo a yi biki a yi shagali ana ganin an ci gaba an watse ana gamawa kuma saboda hanyar da ake bi wajen auren sai ka ji labari an ce ai mata ta burma mijin wuka ta kashe shi kuma haka ne ake ganin cewa an ci gaba haka ne ake ganin cewa an ci gaba shi yasa na ce waɗannan yan fim ɗin yan wasan hausan nan da wannan tashar da mutane yanzu aka sata a gidajen mu take so ta zama mana bala'i tashan arewa tantu wani abu ɗin nan ko ma tantu nawa ne wala za mu zo kansu saboda yanzu na faɗa na ce a wajen karatu yanzu ai kuna kallon tasirin abin da yake fita ne datin suna faɗa suna cewa wai faɗakarwa suke har aka samu wasu marasa mutunci suna ganin wai wannan karatun da muke yanzu mu ce Allah ya ce annabi ya ce da wannan diramar da suke duk gudun muwaɗe suke ba addini akwai wanda suka faɗi wannan ba suka ce ayi su ma faɗaka faɗakaswa suke faɗakaswa suke yanzu kuna kallon akibar abin eh yanzu wannan yaron da ya mutu wani mawaki wani ɗan ƙaramin yaro lil amir ɗin nan yanzu ku kalli yadda yara nawa yanzu ake ƙoƙarin a samu su mai makufin shi bayan baya wannan shirin da suke ni ban son dinga kiran sunan shirye-shiryen ba sau da kare zaman to kamar mana tallata amma mana zuwa kansu damu yanzu kwanan nan ɗaya daga cikinsu na ji yana faɗa ya ce galibin 'yan matan nan da suka shigo harka fim ɗin nan suna yi ya ce ɗin yarinyar da take da kyau in ta shigo abin da take so shine a yi amfani da harkar fim a tallata ta a cikin fim ɗin ya to a santa daga nan hanya ce da akwai 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da masu kuɗi da 'yan siyasa da su kuma Allah ya jarrabe su ba wanda suke son fasikanci da su sai wanda suka shahara a harka fi yake to sai ka ga ɗaya ɓangaren sunan tana fim ne amma wannan ta shi wasila ne amma gayata shi ne karuwanci take wannan ba ni ba nake faɗa ba shi ya sa na ce su jira ina nan zan fara yin halka a kansu mai taken wai fim sana'a ne ko fasadi ne a bayan ƙasa ka duba gani wanda suke cewa suna faɗakar da mutane ne ba wacce za ka ganta da hijabi idan an gama fim ɗin a fim ɗin ma an kaɗan su da hijabi mutuwa a kai ba haka ba ne? haka ne galibinsu sun kasa zaman aure amma wai su suke cewa za su koya ma yaran mu zaman aure to na faɗa a kwanan nan na ce kun ga yanzu wannan kashe-kashen mazajen da aka fara yanzu wallahi tallahi wayannan fina-finan suna da tasiri wajen koya ma saboda na faɗa nake akwai fim ɗin da aka yi sunansa gudun mutuwa wannan fim ɗin kulasar abin da ke ciki shine duk wata mata da take da matsala da mijinta musamman in yana da alaka da neman wasu mata a waje to in yana so ta bari kawai hanyar da za ta bi ta magance abin shine ta ɗauki mataki na barazana akan kisa akan shi ba don Allah zai bari wannan shi kuma don Allah tun da suke yin fim nan mai saka gyara mai saka gyara ba abin da saka gyara ba abin da saka gyara amma kuma kuma sai ka ga yanzu yarinyar nan kwanan nan da aka zo aka fito da hoton ta tsirara ana san duk kun san abin da ke faruwa sai ga shi wani ya fito wai shi yana jin zafin abin da aka yi mata na cin mutuncinta wai yana cewa in ta yadda za ta aure shi zai biya sadaki naira miliyan goma ka duba ba da za ka je ka bincika a unguwarsu bai taɓa gina masallaci ba ko makaranta ko ya tsina nama addini wani abu a daidai lokacin da in a kano yake ko a wani yanke, ga maguzawa nan ana fama a kawo kuɗi a yi dawa a musulunci ya ƙi kawowa amma wai yana ganin wannan abin da aka shine ya fi ɓata mai rai zai ba ta sadaki miliyan goma ko zai ba ta gida ko na miliyan ɗari ne to ta wai saboda ya ji haushin Ga kuma abin da ke faruwa na cin mutuncin addini da ake a ƙasar in shi ɗan kano ne har a kano yana kallon abin da ke faruwa hatta kai wasu gurare musulmi hausawa za su je da'awa a hana su shiga da wannan abin bai dame shi ba amma wai yana ganin rufe wa'in can asirin zuwa ga da'awa ba shi bane matsalarsa wannan abin shine matsalarsa to haka wannan yana daga cikin matakai guda bakwai ko takwas da shi dan yake yi daga ciki dama akwai tazyinul batil banna shi dan ya kawata ta da haka a karkashin wannan sai ya zo abin da yake na addini ne sai a sa masa sunayen da mutane za su guje shi sai ya gemu a sa masa sunan banza ka daga wando a sa masa sunan banza sai zamanto duk wata sifa ta addini tunda shedan ya sa an sa mata sunan da ake ƙi, sai zama kana gudun ka jingina kanka zuwa ga addini abin da yake na banna ne kuma sai kawata shi sai sa a sa masa suna mai kyau sai ka ga mutane abin da yake na banna ne ba sa jin kunya su jinginu da shi amma abin da yake na addini ne suna gudun su yi mai su jinginu da shi saboda shedan ya riga ya shiga cikin magana wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsarewa. da haka sai ya ce masa izhar fi duniya to yi taka ɗanɗan da duniya idan yi taka ɗanɗan da duniya a lokacin nan hibbukan lahu Allah zai so ka me yasa yace taka ɗanɗan da duniya ku duba ku ganin cewa laifuffuka nawa aka fara ma Allah a doron ƙasa manya manya laifin farko shine girman kai shi aka fara ma Allah a sama da aka shi ya yayi aka ce ya sakko daga can ya taho ƙasa laifi na biyu da aka fara ma Allah ne alhirsu kwaɗayi kulluna wannan matsalar da kake gani ta kwaɗayi a ce maka ga wani abu kada ka ci yana da matsala yanzu ba kana kallon mutanen cana ba yanzu abinda bala'in ciye ciye je ja musu eh? yanzu a cana in ka ga su ci abu ba to mota ne ko mashin ko jirgin sama ko kiki. amma billahi la ilaha illa huwa ko kai shi suke ni na ga safiya fat na dan adam dan yaro dan dan tayin ya zo duniya ba rai abincin kaga bera da rai ana ci eh kunama ana ci kaguwa ana ci alade ana ci komai ci suke eh shi yasa yanzu ba dan Allah ba yanzu nan gashi nan kana kallo mutane gari an watsi sun zo sun azabtar da musulmi yanzu Allah yana musu ninkin baninkin azabar da suka wa musulmi sun kwacewa musulmi dukiyoyinsu yanzu gashi nan suna asarar dukiyar da tafi ninki miliyan ɗin asarar da musulmi suka yi suna kallo to shi yasa yanzu duk matakan da suka kawo cewa kada a yi kada a yi don kada a damu kamu da wannan cutar ta virus corona ɗin nan ɗazu na ga wani yana bayani cewa za su dawo daga tana to yadda gwamnatin najeriya ta ɗauki mataki annabi tuntun ya hana idan gari annoba ta shiga na ciki kada ya fito duk wanda zai je tana yanzu ka a bai shi ya tafi ko kuwa duk ɗan najeriya da zai tafi tana yanzu ba kasuwanci ba ko mai zai tafi ka a bai shi a rufe zuwa tana sannan duk wanda ya dawo daga tana aka ji daga can zai dawo to ya tsaya can kare dawo har sai bala'in ya wuce tukun wannan shi ne tsa'ina ko da ka yanzu sun kawo cewa dole sai kowa ya sa takunkumi niƙabi da maza da mata ka nan ku ana fama ana cewa matan ku su sa niƙabi kuna ganin cewa an takura musu ga wasu can bala'i ba dan Allah ba sun ce dole sai an sa niƙabi kuma ba musulmi ba anna saboda virus corona da aka ce musu ai su musulmi matan su. suna da wannan tsarin na mata su sa max ɗin da ke rufe masu fuska saboda gudun matsaloli gani yanzu sun kawo dokar kusan sai an dinga yin shigen alola alola an ba kai alola ta Allah da annaba dole za ka je ka kai wata ta mutanen tana wannan shi ne abin da suka yi to da haka kwaɗayi na biyu abin na biyu laifi na biyu shi ne kwaɗayi Allah ya zaunar da annabi Adamu aljanna ya ce masa wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu shi'tum duk abin da ke cikin aljanna gashi ka ci alwace amma wala taqrabu hadhihi wannan bishiyar kada ta ci ta fatakuna min adh ya zo ya yake sa masa guru ya zo ya ce wannan laifin na biyu shi ya sa shi ma annaba Adamu aka ce daga ina ya ne ya sako sannan da aka zo ƙasa laifi na farko kaga laifi biyu da aka fara wa Allah a sama kaf ga baki ɗaya shi ne na farko a takabbur na biyu alhirsu na uku laifin da aka fara wa Allah a doron ƙasa shi ne hasada da aka wannan dalilin ita hajila ya kashewa kabila kuma duk lokacin da za ka ga wani yana hassada ga wani za ka ga zai wahala ba matsala ba ce ta duniya Inda nan ka haddasa ƙul'ani wani na ruwan shi da kai kai ta hadda qur'anin kamar hmm? ko kuwa nan ka haddasa ƙul'ani ko ka haddasa bukhari ko musulun wani na ruwan shi da wani hadda bukharin ka da musulun ɗin. ka in ka gana rikici kan harka ce ta duniya ta riga ta ainihin wasu shiru da haka yace izhar fi duniya ka yi taka tsantsan da duniya idan ka yi taka tsantsan da ita wannan shine kalman zuhudu kalman zuhudu ga baki ɗaya guri ɗaya ta zo a cikin ƙur'ani Allah ya faɗa a suratu Yusuf ya ce wa shtarahu bi thamanin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi min az-zahidin sai zaman to suna wato takaɗanɗan da wannan kuɗin suna kyawar kuɗin Daka ka yi ɗan da duniya duk abin da ka san zai zama sababin ya raba ka da Allah kai kuma ka haƙura da shi wannan shi ne kana neman wata hanya don ka samu abincin da za ka rayu ka fahimci zai zama hanyar da zai sa ku saba da Allah to ka haƙura ka yi tunanin ka nemi wata hanya ɗan adam da kake ganin sa kun ga haka abu biyu na farko arritsu na biyu al'ajalu haka suke tafiya da ka ka'idar da Allah ya mata kowane ɗan adam a rayuwa sai arritsu ya ƙare tukunna kafin ajalin ka ya ƙare da haka annabi yake faɗa cewa inna ruhal qudusi mala'ika jibrilu na fasa fi ru'i ya saukar da wahayi a cikin zuciya ta cewa anna nasallanta musa hatta ta takmila risa ba wata rai da za ta mutu sai ta ci ta cinye abinda Allah ya rubuta mata na arzi da haka annabi yace ku ji tsoron Allah sannan kuma ku kyautata hanyar da kuke neman abin da ya shafi arziki cikin laktusun da muka yi kwanan nan asbabu sababin da ke sa idan kana neman arziki Allah ya masa albarka guda goma da muke faɗa sanda ka tashi za ka nemi arziki to ka nemi arziki da niyyar cewa ina neman arziki ne farko don me don in rufa ma kaina asiri ba don in tara duniyar ba in Allah ya kawo ka tara ka wannan sai ya zaman tori ba kafa ce amma in ka tashi niyya ta bari in nemi kuɗi tun farko sai na yi arziki dole to wannan shi yake sabbaba wa mutane kuma shiga neman kuɗin kamar yadda bahaushe ke cewa ki halal ki wa ki haram to a lokacin sai zaman tuwon halal shine wanda ya faɗo hannunka haram shine kai abin da bai faɗo hannunka ba shi haka aka a yi tafiya yanzu kwanan nan muka waya da wani wani babban mai kuɗi ne yace min wallahi shekarar ta shida yakin zakka yace in sun mai magana sai ce bai da kuɗi kashi ba da gidajen mai a nan garin akwai a ina ne akwai a ina ne akwai a can akwai a can in an mai magana shekara shida ne na zaka ce mai da kuɗi ce bai da kuɗi to kai ta, ka tsantsan duk abin da ka san zai raba ka da Allah kai kuma kai kokari ka rabu da shi to wannan shine zuhudu sannan zahan fi ma inda su kai ka tsantsan da abin da ke hannun mutane to yuhibbuka nasu lokacin ne mutane za su so ka an gani shi ya sa za mu ga cewa da annabi ya tashi ya bar garin makka ya tafi madina ya kulla yan uwantakan da ba don muna karantawa ƙur'ani da bukari da muslim ba za ka ce duk duniya wannan abin ba zai taɓa faruwa ba sai ya zama tusa sahabban madina suna da sadaukarwa su kuma na makka suna da ƙana'a ƙana'ar ce ta sa sadaukarwan ne ya sa za ka tashi ka je garinsu kana mai imani idan ka je a matsayinka na bako ba wai kawai zuwa za ka yi ba ka zaɓi gidan da ya yi maka ka tafi ka zauna a'a saboda yadda suke ƙaunar ka sai an yi ƙura a matukun na waye zai ɗauke ka kowa yana cewa shi ne shi ne shi ne sai a zo ka san yadda balarabe yake son matarsa kwa ko yanzu a halami billahi ka ga mace ta ɓace tana ta rasa inda za ta tun daga safa har dare na rana ta faɗi to in ba sa abu baka ce yar afirka ko yan najeriya amma balarabi ka gama matarsa wai ta ɓace ba ta sayin da za ta ba a makka ko a madina ina bai yi kuma in za su yi tsawafi na umara ko aikin hajji haka zai tasa ta gaba zai yi bake bake ya kakkare in ya ga za ka ɗan rako ta sai tunkure kai sai maka hurma hurma hurma shi yasa yanzu da suke ta kokarin wannan hai'a ta tarfi sai an bude gidajen rawa da waye wani yace mu malam za su yi su gama yace saboda mutanen Makka da Madina yace galibi ɗabi'a su ma ba za ta yi ɗaukan irin wannan abin ba yace ko yanzu da aka zo aka kawo maganan ya halatta mata su tuka mota yace da wacce mace da yace ai su suna ganin wani ka fito da su ka ce su tuka mota ai ba ga masu kace ba wacce ya kamata a tuka ta ta dawo tana tuki to wani gaba ta ci su haka suke gani ka in ka gan su sai dai da daddare su fito su je su yi abin da za su yi na harkokin su su dawo tare da haka in za a fita kasuwa duk abin da za a je shi na gudun in shofin mall aka je ko shi zai ɗauki kwando ta nuna abin da take so a ɗauko a zuba a ɗauka a je idan an je a biya in an biya shi zai sake ɗauko kayan ya kawo mota in an zo gida shi zai fito da kayan daga mota amma ana zuwa gida ba ta kayan fa ba a isa ta shigo da su cikin gida ba ana zuwa cikin gida kawai za ga ta kunna iya condition ta samu buƙatar kujera ta zauna tana tawa ita ta abana ce wai a gari ta ce ta gari ta ɓus wallahi hmm? amma fa tare da haka fa da aka yi jira fa hakan mutum sahabi zai nuna wa sahabi ɗan uwan ya ce ga mata nan guda biyu nuna wacce ka fi so a ciki sai ya nuna maka ya ce ka duba wacce kake ganin ta maka ni kuma zan sake ka kai ka wura ya ce gidana zan raba biyu in baka rabi mu je kasuwa zan raba shagona ka biyu ka ɗauki rabi ya riƙe rabi wannan ba sadaukarwa ba ne su kuma da yake suna da kana'a mutum ya ce Allah ya wa matanka albarka Allah ya ma dukiyarka albarka Allah ya ma gidanka albarka nuna mun hanyar da ake ne mu kuma yanzu so da ba mu da ƙana'a yanzu da za a shigo da fiyo wuta yanzu a ce za a raba shi wanda zai shigo da ruwan farko sai ya fara ajiye makanta <laughs> saboda ka a kare a yi shi to sannan zai fara raba kuma ko da fa adadin ruwan da aka shigo da shi ya fa na mutanen to an ba sa'a ba sai an kare da wawa sai an buga mu ruwan wawa so saboda rashin kana'a da ake da kuma yanzu idan kana da kuɗi in sun kai cikin masallacin nan mutane suka ji labari wani yana da wadatar ba amma shi yasa zaka ga mutumin da zai iya daukar nauyin mutum dubu ya ciyar da su wallahi malamin sai ka ganshi aikin hajji kawai shi ma ya shiga lahin in sabil in ka mai magana wasu ya ce maka wa zai bar ba wala bai'un yana gani wa zai bar saboda rashin kana to shi yasa yanzu mun yi magana da wani mazaunin amerika yanzu akwai kati da ake bayarwa kati da za ka suna bayarwa idan ka tafi da wannan katin akwai guraren da da yawa shi kuma an yi shi ne kawai kana bukatar abinci ka je su baka na safe da rana da kuma da daddare yace amma ka gari ba musulmi ne ko suna da ƙana'ar da suna ganin cewa bai kamata ka zama ci ma zaunan da wannan yi maka ake ba duk wanda kaga ya je kuma ya karba mabukaci ne gajiyayye ne duk wanda ba gajiyayye ba ko tsoho ko wani mai wata matsala haka ba ruwan shi da wannan abu yana ganin ma a ganshi yana da alaka da wannan abu ai wani nau'i ne na kaskanci da rai saboda abin nan to da haka da ka matsawa mutane da tambaya akan kayan su to ba za ku zauna mai ba ba za ku zauna lafiya ba shi yasa annabi ya ce masa yi taka tsantsan da duniya sai su zauna da Allah lafiya su kuma mutane abin da ke hannunsu to kai taka tsantsan da shi sai ka zauna lafiya haka kawai za ka yi an fahimta wannan shine abin da wannan hadisi yake ainihin wato nuna mana Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa wannan hadisi da muka karanta a cikinsa akwai fa'idoji kamar haka na farko hadisin nan yana nuna mana mashru'iyatus su'ali wato shar'antuwan yin tambaya an fada'ilul a'mali akan aiki masu falala wa sahabata ala zalika da kuma kwadayin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke da shi akan wannan hadisin nan abu nabi yana nuna mana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya jawami alkalim an ba annabi wato jawami alkalim ka masa tambaya ya baka amsar da ta kunshi kuma duk abin da yake da alaka da rayuwarka na duniya da lahira kaga ce masa ya dullani ala amalin idza a ahabbani Allah ka nuna min aikin da in nayi Allah zai so na mutane za su wani cikin kalma guda biyu yace izhad fi ma inda nas izhad eh, eh, izhad fi dunya sannan yuhibbu kallahu sannan ka guji abin da ke hannun mutane za ku zauna lafiya da su sannan abu na uku hadisin nan yana nuna mana cewa al wato taqaitawa fi jawabi su'ali Malam ta da al-hajatu ila tafsiri akwai lokacin da ka taƙaita ba da amsa matukar buƙata ba ta kira ka ba zuwa ga sai ka faɗa ɗan bayani shi yasa muke da al'itinabu a gidan balaga da al'ijazu duk maganar da ya kamata ka yi ta a taƙaice, in ka tsawaita wa mutane ita za a samu matsala haka maganar da ya kamata ka buɗe ta in ka taƙaita za a samu matsala to shi yasa a matsayin ka na mai isar da saƙo zuwa ga addinin Allah sai ka kiyaye akwai maganar da ɗaya biyu kai ka ba da amsa an wuce wajen kakka tsaya dogon bayani Shi a samu matsala ba a buƙatar wannan shi yasa ka ga Ƙur'ani yana da wannan usulubin inda ya kamata a taƙaita, sai ya takaita inda ya kamata a tsawaita sai tsawaita abu na hudu hadisin nan yana nuna mana fadlul zuhur fi dunya wato falalan yin taka tsantsan da wannan duniya wa huwa tarku ma la yanfa'u minha fil akhirah shine barin abin da ba zai maka amfani ba a lahira wa huwa a'la min al wara'i wato yafi al wara'u لأن الورع ترك ما يضر domin shi al'u-wara'u shine kabar abin da zai cuce ka shi kuma zuhudu kabar abin da zai cuce ka a lahirar da abin da ba zai maka amfani ba a duniya sana abu na biyar hadisin nan yana nuna mana cewa anna zuhdu fi wato yin taka tsantsan da duniyar nan da muke ganin shi sababin li muhabbatillahi da abdihi sababi ne da ke sa Allah ya so bawa mun karanta cikin kwanakin nan kafin mai tafiya lokacin da muka zo kan wata qadiya su shehu usmanu Allah ya ji kansu da dan uwansa shehu abdullahi yana daga cikin dalilan da ya sa ko ga Allah ya dawwamar da ambatansa a doron ƙasa wurin shekara 300 a wancan lokacin ko taro gwamnati ta kira ta ba da kuɗi ba sa karɓa tare da ya halatta su karɓa ba laifi ba ne in sun karɓa amma da suka haƙura don maslahar addini yanzu duk malaman da ake ba kuɗi su karɓa a wancan lokacin ba wanda kake jin sunansa a duniya yanzu Allah ya riga ya shafe sunan sannan abu na shida hadisan nan yana nuna mana isbatu sifatil mahabba lillahi wato tabbatar da sifar cewa Allah yana so alal nufa da kuma raddi ga wanda suke kone ma Allah wannan sifar domin ayoyin alqur'ani Allah ya tabbatar da haka yati ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah Allah yana son su don haka wanda za su yara a ce Allah yana so in aka ce Allah yana so an kwatanta Allah da mutum ba abin da ya dame ka abinda Allah ya tabbatar wa da kansa ka tabbatar masa duk duniya duk sama da ƙasa babu wanda ya kai Allah sanin kanshi sannan cikin mutane kaf wallahi ba wanda ya kai annabi sanin Allah subhanahu wata'ala to in Allah ya tabbatar wa da kansa sifa annabi ya tabbatar wa da Allah sifa ba abin da ya dame ka in ka zo ka faɗa abin da Allah ya faɗa annabi ya faɗa kakka rage musu kakka ƙara musu wannan shine sannan abu na bakwai hadisin nan yana nuna mana wato talabu mahabbatin nasi neman yardan mutane wata tasabbabu lizalika da kuma sababin hakan bima laysa ibadatan lillahi da abinda ba ibada gane ga Allah ya dace sana abu na takwas hadisi yana nuna man annal istighna'a ko annal istighna'a wadatuwa fi aidin nasi amma fi aidin nasi yajlibu mawaddatahu sai kokari ka hakura da abin da ke hannun mutane yana daga cikin abin da ke sa ku zauna lafiya da su shi yasa wasu da yawa yanzu sai suka kasa fahimtar wannan akwai wanda yanzu ba sa kiyaye bambanci tsakanin bukata ta mu ta addini da bukata ta mutane da kuma bukata ta addini da tamu da ta mutane daga wani in ka ce mai ma ga abu ya zo ya taimaka na addini ne daga ranar in ya zo ya taba zai kara dauka ba an fahimta da aka kai kuma in kana da alaƙa da mutane sai kai ƙoƙari, sai wanda suka san mutuncinka da girmanka don kullum shi yasa nake faɗa wa ɗaliban karatu su kiyaye in kana da alaƙa da mutane kana ganin suna da rufin asiri to kai ƙoƙari ka fahimci wata mu'amala suke yi da kai in suna maka mu'amala ne ta kai suna kallon kai malaminsu ne su ɗalibanka ne to a lokacin za ka ga ko baka nema ba duk abin da yake da alaka da rufin asirin karatu. amma in suna maka kallon kai yaransu ne su masu gidanka ne to daga ran da ka zo ka ce musu ga bukatar ka to ka shiga uku Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan abu na tare yana nuna mana wannan hadisi anna madan za'atan la tafi dunyahu wato yin jayayya ga mutane a hankar duniya su mimma da bugdahum wa hasadahum yana daga cikin abin da ke janyo kinsu da kuma su. wa min zalika yana daga cikin wannan su'alihim tambaye suka kama kila kamar yadda aka ce la tas'alanna bunayya adama hajatan kada ka dinga tambayar dan adam kowace irin bukata ka roki Allah wanda taskata a cike take ba ta karewa da haka wa bunayya adama shine yus'alu yadda dan adam lokacin da duk zaka matsa masa da tambaya to rikici za ku yi da shi amma Allah saboda shi yana da abin da zai bayar shi da kanshi ya shaida ce wa qala kuma du'uni ku roƙe ni ni zan bayar saboda yana da abin da zai bayar amma ka taɓa ganin wani mai kuɗi a garin ku da ya shaida yace duk wanda yake da bukata ya tau in kana so maka zauna lafiya shine kai ta tsaran da abin da ke hannu su, sai ku zauna lafiya to da haka wannan shine abin da aka ainihin wato shi a ƙarƙashin wannan ainihin wato hadisi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya sa mu gama da wannan kuma duniya ainihin wato lafiya da haka mutane sai su taka tsantsan da duk abin da zai janyo musu matsala su saba da Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka ban sani ba bala ali muna da lokaci in muna da lokaci za mu in shiga cikin wani wani hadisi da haka fi alhadis الثاني وثلاثون حديثنا وثلاثين دبيو أن أبي سعد سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ban sani ba ko mun yi tarjaman Abu Sa'id al-Khudri a baya wala ban sani ba amma da malam Abubakar yana nan zai cina mana anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce la darara wala kai kada ka cutar sannan kai ma kada a cutar da kai hadithun hasanun rawahu ibnu maja wa Kudni wa ghayruhuma musnadan wa rawahu malik fil muwatta' mursalan an amr bin yahya an abihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أن النبي فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض wannan hadisi yana da hanyoyin da sashi yana ƙarfafan sashi su wannan hadisin yana daga cikin ƙa'idoji da malamai suka tabbatar wato na malaman usul fiƙi ƙa'ida na ladarara wa ladarara kai kada ka cutar kada a cutar da kai da aka addararu ma'arufin waddararu ya kuna filbadin wa ya kuna filman kuma cutar wannan ana iya samunta a jikin ɗan adam ana iya samunta a dukiya wani lokaci ana iya samunta a 'ya'yan mutum wani lokaci ana iya samun ta a dabbobi to wannan ka'idar kan mutum kada ya in kai baka cutar bakar a cutar da kai inda a abokin sana'a da abokin sana'a za su kiyaye ta za a zauna lafiya wanda suke zaune a gida kuna zama da mutum ga ɗakin ka gana shi gidan haya kai baka cutar da shi ba shi ma bai kamata yi ne ba ya cutar da kai za a zauna lafiya haka makoci da makoci wannan ka'ida ta la darara wala jirara kai baka cutar da shi ba shi ma kada ya cutar da kai za a zauna lafiya kana makotaka da shi baka nemi ishi fasa fasikanci da ita ba shi ma bai kamata ya mai ba baka shigo ka sata kayan gidan shi ba shi ma bai kamata ya sata kayan gidan ka ba saboda ka'ida na la darara wala jirara kada ka cutar kada kai ma ainihin wato cutar da kai da haka wannan ka'idar tana shiga kusan kowane ɓangare na ainihin wato rayuwar mutum wannan hadisin yana daga cikin ka'idoji daga cikin ka'idojin da malamin usulul fiqh suka ainihin wato aji amma yanzu aka san haka shine da muke ainihin wato yi junanmu Allah madaukakin sarki ya tsare da haka suka ce wa hadal hadisu asalin azimun fi abuwabin kafira wala siyama fil mu'amala, musamman a wajen mu'amala kalbai kamar siye wa shira'i fiye da siyarwa a wajen siye da siyarwa ban cutar da kai ba bai kamata ka cutar da ni haka nan wajen jingina na shiga cikin matsala ina da ka na ɗauki kayana na baka jingina ka bani kuɗi muka sa lokaci zan kawo maka to in ban cutar da kai maka ma bai kamata ka cutar da ni ba la darara wala dirala haka nan a cikin abin da ya shafi auratayya eh idan namiji bai cutar da matarsa ba ita kuma mace bai kamata ta cutar da wa ba miji haka nan idan mace bata cutar da miji ba shi kuma miji bai kamata ya cutar da mata ba bisa ga ka'ida na la darara wala dirala haka nan wajen wasiya an ban maka wasiya wanda ya ban maka wasiya kafin ya koma ga Allah bai cutar da kai ba kai ma bai kamata ka cutar da shi ba saboda la darara wala jirana shi yasa ku ga da Allah ya gama wasiya sai ce fa man baddalahu da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddilu duk wanda ya canja wasiya mutum zai rasu ya ce dan Allah wa na ga abu kaza ai kaza ai kaza kana yana mutuwa sai ka canza Allah yake laifin yana kan wanda ya canza shi yasa ya rufe ayar yace inna allaha sami'un alim kai rufe ayar da cewa Allah masani ne sannan kuma ya ji abin da aka astam'u da al'ilim kinaya ne abin da Allah ke maka cewa ya fasan abin da shi wancan ya bada da wasiya kai ka canza kuma ya ji abin da aka yi kafin shi ya mutu kakka ɗauka cewa kawai cewa ya sani ya ji abu ne da zai tafi a banza wallahi ba zai tafi a banza ba haka nan wato abin yake da haka wannan ka'ida za mu ga cewa tana shiga cikin kowane ɓangare na rayuwar da haka mata sabata darar waje baraku duk ko lokacin da aka samu wani ya cutar da wani to dole a ɗauke wannan cutar wa mata sabata idrar waje baraku ma a uqubatin wato tare da uquba da ta dace in an samu wani ya cutar da wani to dole a ɗauki cutar a kansa da kuma uquba ga wancan wanda ya cutar ta hanyar da ya ainihin wato dace Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi da muka karanta yanzu shi ma akwai abubuwa da suke shiga ciki na fa'idoji wannan hadisin alhadisu asalin fi tahrimu mudarratil muslim wa ma'asumud dami wal ma shine asali wajen kada a cutar da kowane musulmi wajen dukiyarsa ba ma musulmi ba har wanda ba musulmi ba in dai jininsa tsararri ne to kada a cutar da shi akan dukiyarsa da ransa da haka za mu ga cewa abu na biyu wannan hadisin yana nuna cewa annabi uti ya jawami'ul kalim wa shawahidu hadha kathir wan abin da ke nuna wannan yana da yawa wa hadha min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana daga cikin khususiyar annabi da ya faɗa yace fuddiltu alal anbiya bi sittin an fifita na akan annabawa da abu guda shida amma ba shida bane kadai hadisi ya ambata shida lokaci ne daga ciki utitu jawami'ul kalim da haka abu na uku anna min min balagatil kalami al ijaz yana daga cikin abin da ke nuna kwarewar ka wajen zance shine duk inda ba a buƙatar ka tsawaita ka tsawaita ka takaita magana ka yi ta a takaici ana ganewa to ɗalibi musamman wanda ke karantarwa da da'awa sai ka koyi wannan so da wani lokaci za a iya baka abin da ya kamata ka yi sha'awa uku a ce ana so ka yi sha'awa ɗai kuma sannan kuma manufar saƙon da ya kamata ka isar a awa uku ana so kuma ka isar da shi a awa ɗaya to a irin wannan wajen dole sai ka taƙaita ka ɗauki abin da suke muhimmai wanda su zai sa a fahimci saƙon ka isar da saƙon kuma mutane su fahimci saƙon musamman yanzu da Allah ya kawo mu wani zamani mutane saboda tsantsagwaran tsabar lahira ba ta a gabansu duniya ta yanzu karatu in ya wuce awa ɗaya mutane ba su da lokacin da za su saurara awa ɗayan ma sai ka daddatsa musu minti goma goma ka harba <laughs> shida in ba haka wala ba su da lokacin da za su saurara Allah ya kiyaye abu na hudu wato wurudun nahi nafi bi ma'anan nahi wato a korewa ya zo da ma'anan hani da haka la darara wala birara. za ka ga sigar ta korewa ce amma ba korewa bane na haini sana abu na biyar hadisi yana nuna mana taharirin darari bil qawli aw al fi'li akwai abin da in aka bar ba a yi ba cutarwa ne to bai kamata a bar ba ya kamata a aikata shi an gani akwai abin da kuma yi ne aiki ne ke sa a cutu akwai abin da magana ce za a yi mutane su cutu yanzu galibi ka ga mutum ya zo ya zube yashi akan layi zai gyara kuma bai sanar da mutane cewa za a yi gyara ba kuma ba wata alama kai in ka dawo ka tafi ka bar unguwarku ku lafiya lo ba yashi wataƙila kawo roro mashin ka roba roba ranar kayan rashin sa'a fitilar ta ɗauke kana zuwa malam sai dai ka turu da yashi wallahi ku wanda ya dawo ya ci karo da yashi wallahi malam in ka dau in kaga yadda fuskar ta lalace zaka dauka mala'iku ne suka bige shi wallahi saboda haka hadisi yana nuna mana na shirya taharimu darar والضرر بالعدوان على الغير بالنفس daka haramcin cutar da wani cutar da wani wuce gona da ilimi akan ransa awul mali ko dukiyarsa awul irdi ko mabuncinta mutuncinsa mubasharatan kai tsaye aw ta sababa ko kuma ya zamanto kai kai sababin da mutum zai cutu haram ne da haka wa min zalika yana daga cikin wannan shine tasarruful jari fi mulkihi bima yadurru jarahu akwai abin da ka mallaka amma kana da makocin da in kai tasarrufi da abin da ka mallaka zai cutu fi turqi amma hanya ko makamancin wannan zaka ga mutanen mu ba sa kiya wannan rami ne in ka haka kana da haƙin ka haƙa ramin, amma mutane za su cutu to wani ya kwammace don bukatar kashi shi kaɗai duk wanda zai tutu sai zai tu ba haka ake ba bayan layi yanzu da za a bari kana da haƙƙi a kan wannan yana da haƙƙi don ruwa ya wuce wani sai zai gina bayan layi idan ruwa ya zo in kashe mutane da ya daɗe bai kashe su ba abin da ya dame saboda son zuciya haka ake gona ce kana da iyaka da mutum yana da iyaka ya kamata a bar wani guri wani sai zai zartar iyaka haka ake abu na shida na bakwai hadisi yana nuna mana haramcin cutarwa biman ilhukuki awu ta sabbabi fi zalika haramcin cutarwa ko sabbaba haƙoƙin mutane a cikin wannan wafi haza matsalul gani yana daga cikin wannan akwai taurin bashin mawadaci an gani wani zaka zai ci bashin ka, kana ɗan karamin ɗan kasuwa yana babban mutum zai fara da kaɗan-kaɗan ka kawo min ya biya ka kawo min ya biya wata ran sai ce ka kawo da yawa wataƙila baka da shi kai ma sai ka ci bashin mutane za ka iya ɗauko kayan ka kawo min, sai ka kawo min. sai riƙe kuɗin in ka tashi ka tafi ka ce ka kai shi police station in aka ji su yan sanda aka ce musu ai wani ake ƙara sai ka ga an fara wannan ya kalli wannan suna tunanin to ta ina ma za a fara kiran shi saboda sun san ya fi ƙarfin a police station a ce ana neman shi wadda haka haka za ka ga mai kuɗi ɗan karamin ɗan kasuwa yi ta zuwa gidan shi in akwai ‘yan maula gidan suwa suna zuwa maula su su ma sai su dauka tasiri ce take kawo shi kuma shi ba tasiri ba ce ta kawo shi ko kuwa wallahi tallahi haka ake na haka annabi ya faɗi cewa matsalar da ni zulmun wannan yana ciki bai dace ba sannan haka nan cutar da mai wasiya ga magadan shi kamar yadda yanzu ake Allah ya jarrabe mu yanzu mafi yawancin idan ka ga ka mutu kana da ‘yan uwa musamman maza suna rigima akan za a ɗauki yayanka wallahi ka mutu ka bar wani abu an gani amma ba haka ba yana daga cikin wannan ɗaya daga cikin iyaye guda biyu an gani sannan yana daga cikin wannan shine cutarwar mutumin da yake wato wanda ya halarci shaida ko mai rubutu ga waɗanda suke masu bashi ne guda biyu tsakanin wane da wane an zo an yi wace yarjejeniya kai ka mashi da tsakaninsu wani sai amfani da wannan dama yana daga cikin wannan duk abubuwan da mutane suke Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace abubuwan suna da yawa addinin musulunci yana nuna mana faga baki ɗaya musulmin kirki shine al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi ba za ka taɓa zama musulmin kirki ba siran da ‘yan uwanka musulmi suka kubuta ba ka amfani da hannunka ka cutar da su ko bakinka su lokacin ne ka zama musulmin kirki amma in dai kana musulmi ‘yan uwanka musulmi ba su kubuta daga bakinka ba da hannunka kana iya faɗar magana wacce za ta cutar da su ko aiki wanda zai cutar da su da hannunka to kai ba musulmin kirki ba ne Allah ta'ala ya tare mu Allah ya sa mu cika da imani ya sa mu gama da wannan duniya lafiya da haka insha Allah mun dawo karatu kenan za mu ci gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh